Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni ko ita, babi na bakwai. Na rasa iyayena shine yake riko na dan haka ya shirya aurar da ni ga wani abokinsa. Daga nan na haɗo kayana na gudu sai birnin iko. Ko da na zauna a gidan Hajiya Talatu na ga duniya dan a nan na waye sosai da maza. Hajiya Talatu kuɗi kawai take so shi yasa duk wacce take zauna a ta dole sai kin bi maza. A lokacin na haɗu da wata budurwa ƙarama ita ma a gidan mai suna Saratu ana kiranta da Sara. a haka na ci gaba da zama nima ina cin gashin kaina ba wasa sai gashi a cikin gidan hajiya talatu ni ce nake juya komai duk wasu alhazai masu shiga da fita to a hannuna suke shi yasa duk wani alhaji wanda ya san gidan hajiya talatu ekwato ya san jamila james a haka na yi suna har na dama hajiya talatu tun daga nan na yi gidan kaina nima tare da jan ƙawata muka koma sara tana daga cikin waɗanda suka biyo ni zuwa gidana Sara akwai ta da kyau sosai shi yasa take jan hankalin duk wasu maza da za su zo gidana. Ana cikin haka Allah ya jefo wannan alhajin da kika ga ina kallon sa ɗazu a wajen boka na kogo. Tabbas yana da kuɗi sosai kuma ya ce man shi sa ɗan jihar Plateau ne wato Jos sunansa Alhaji Haladu Dallas. Tunda da ya ƙyalla idanuwa ya ga Sara ya fara mata barin kuɗi. Kasuwanci ne ya kawo shi garin Eko abokansa suka kawo shi gidana wai shi ma ya huta. Ai kuwa mun ga barin kuɗi sosai don Sara tamkar barauniya haka ya maida ta. Ana haka aka waye gari Sara tana ɗauke da ciki. Babu irin yadda ba mu yi ba akan cikin ya ɓare amma cikin nan ko gizo bai yi ba. Ko da Alhaji Haladu ya ji Sara na da ciki ya ce dole a zubar da shi. Haka Sara ta sha wuya amma ciki ya ƙi fita. Tun daga nan Alhaji Haladu ya rage zuwa gidanmu daga ƙarshe ma ya daina zuwa kwata-kwata. Ko kiran wayar ma ya daina yi. kuma idan muka kira wayarsa baya ɗauka ƙarshe ma ya samu a blacklist haka na ci gaba da ba wa Sara kulawa har cikin ta ya shiga watan haihuwa wajen haihuwa Allah ya amshi ran Sara bayan ta shaida min garinsu tare da kuma bani amanar ɗan da ta haifa wato Habib sosai mutuwar Sara ta doke mu musamman ni dan Allah ya haɗa jini na da ita sosai kuma tana bani girma saboda na girme mata Haka na shiga kulawa da Habib wanda ya shiga raina sosai. Alhaji Haladu kuwa ban ƙara jin labarinsa ba har na baro garin Eko. Gidana na sayo na garin Eko tare da duk wata ƙadara ta na tattaro na taho garin Jos na siyi wannan gidan da muke ciki. Haka na ci gaba da rayuwa ni da Habib wanda na yi wa mutane ƙaryar ni ce na haife sa. Babansa ya rasu wajen yaƙi. A haka har Habib ya taso da taimakon Allah na samu ya karatu har Allah ya haɗa ni da ke. To kin ji asalin labari na da kike ta son ji. duk da kin san daman ni yar bariki ce hajiya zule ta murmushi ta ce ai na san komai game da rayuwar ki daman kawai daman yadda naga kina kallon mutumin shi yasa duk na tsarku nake son jin ina kika san shi Hajiya Jamila ta ce tabbas duk irin canzawa da Alhaji Haladu yayi hakan ba zai sa a ce na kasa gane sa ba. Tunda Allah ya kawo ni garin Jos nake adda Allah ya haɗa da Alhaji Haladu. Amma ban gan shi ba sai yau. Duk da a yanzu ganin sa ba shi da wani amfani a gare ni. ko da da minti ɗaya ba na son a da Habib ya riga da ya shiga raina. Hajiya Zule ta ce kuma duk irin daɗewa da kuka yi ba ku ga juna ba kina ganin zai gane ki? Murmushi Hajiya Jamila ta yi sannan ta ce ai kina kallon Habib kika kalli Alhaji Haladu kin san shi ne ya haife sa. Kawai don shi Habib bai da hasken Alhaji Haladu kuma kin ga shi Alhaji kuɗi ya ratsa shi sosai da hutu. Hajiya Zule ta ce kin san duk daren daɗewa dole Habib zai same ki da maganar yana son ganin mahaifinsa. Hajiya Jamila ta ce tun farkon tambaya ta da shi na shaida masa an kashe shi a wajen yaƙi. Kuma ya gamsu da hakan kuma duk mutanen da na tura neman auren kin san komai na ce masa kawun nan ne na wajena. Duk wasu dangin mahaifinsa sun rasu a lokacin yaƙi. Nan suka ci gaba da hirarsu tare da tattauna abubuwan da ya kamata su yi akan Habib da Fatima. Bayan magariba Fatima ta shirya tuwon shinkafa miyar agusi sai kamshi ke tashi ta shirya ta fito za ta je asibiti. Ba za ta iya bacci ba ba tare da ta koma ta ga halin da ne take ciki ba. Tana rufe bangaren ta suka yi karo da Habib. Duban ta yana wani murmushi sannan ya ce Maiti ina kuma za ki je haka. Fatima ta ɗauki kanta tana faɗin zan koma asibiti na ga jikin ne Habib ya yi jim yana nazari kafin ya ce bari na canzo kaya sai na zo mu tafi tare. Bata ba shi amsa ba har ya shige cikin falo. Minti biyar ya fito ya yi kyau cikin wani yadi mai laushi da tsada. Tun da ya taho Fatima take satar kallon sa wani kyau ta ga yayi mata yana nufo ta sai take ganin yau yayi mata matuƙar kama da yaya kama. Kawo da wannan ta yi tare da ɗauki ido daga kallonsa sa suka nufi hanyar mafita. Mashin ɗinsa ya ɗauko ya fitar musu da shi suka hau suka nufi asibitin. A can asibiti kuwa jikin Gireni ya yi sauƙi tunda har an cire mata oxygen. Tana jingine da jikin gado Hajiya Bara'ata na ba ta ruwan shayi tana sha kaɗan-kaɗan. Duk suna cikin ɗakin amma iya yaranta sai kuma yaya Kamal da yaya Samad da basu tafi ba. Sallama muka yi cikin ɗakin ni da Habib. Duk suka zubo mana idanuwa ba tare da sun samu damar amsa sallamar ba. Yaya Samad take na ga ya ɗauki idanuwansa daga kallon mu ya juyar da kansa gefe. Gureni tana ganin Fatima ta fara murmushi tare da yin magana a hankali ta ce, Oyoyo mama na tunda na farka nake neman ki. Fatima karasawa ta yi wajen gadon tana murmushi ita ma. Wata uwar tsawa Hajiya Bara'atu ta yi wa Fatima da faɗin kina hauka ne zaki zo ki taka nake wuce. Fatima mamaki ne ya kama ta don bata san sanda ta taka Hajiya Bara'atu ba. Cikin sanyin murya ta ce ya hakuri maman Bara'atu wallahi ban kula ba. Tsaki ta ja tana faɗin dama ina zaki kula tunda kin zama 'yar kanki. Ita dai Fatima jikinta duk ya yi sanyi amma haka ta ƙarasa wajen Gireni tana tambayar ta yaya sauƙin jiki. Habib gaisar da su Alhaji Abubakar ya shiga yi cike da girmamawa. Amma ba wanda ya amsa masa sai Alhaji Musa wato dadin su Samat. Ita kuwa Hajiya Bara'a ta tsaki ta ja suka fita ita da yaya Kamal. Shu ma su Alhaji Abubakar fita suka yi ya rage ɗakin daga Gireni sai Fatima sai Habib da yaya Samat. Nan Fatima ta kalli Gireni ta ce, Na yi miki abin da yake so tuwon shinkafa miyar egusi. Gireni ta murmushi tana duban Fatima sannan ta ce, Ki zama man in ci dama yanzu dadin ki yasa a kawo man tuwon kin ga yanzu kin hutar da momin taki dan in na ci naki ma ya ishe ni. Fatima ta zuba a gireni tuwo ta shiga bata tana yi mata hira mai daɗi. Samata yana danna wayar sa yayin da Habib shi ma ya shiga danna tasa wayar. Fatima kuwa sosai suke hira da gireni tamkar ba jinya take ba. Turo kofar aka yi dukansu suka ɗago suna duban kofar. alhaji haladu ne ya shigo hannunsa rike da wasu ledoji yana ganin fatima ya haɗa girar sama da ƙasa tana nufo jikin gadon da sauri fatima ta durƙusa tana gaida shi amma yi mata banza shi ma habib gaishe shi ya shiga amma duk ba wanda ya amsa mawa samar shi ma gaida shi ya amsa wa ya cike da kulawa yana ajiye ledojin hannunsa sannan ya dubi gireni yana tambayar ta jikinta bata amsa masa ba saboda haushin abin da ya yi wa fatima da mijinta duk wanda ya kwana ya hantse a cikin wannan famulin ya san ba wanda ya kai alhaji hali da faɗa shi yasa kowanne yaro yake shakkarsa har wasu daga cikin manyan ma bai damu da rashin amsa masa da gireni ba ta yi ba dan ya san saboda ya ki amsa gaisuwar su fatima ta yi masa banza duban samat ya yi sannan ya ce ina son ganin ka a waje ka biyo ni yana cewa haka ya fita ba tare da ya kuma cewa komai ba Fatima sosai ta ji rashin daɗin abin da aka yi wa Habib, ita dama ba ta damu ba don inda sabo ta saba da ganin hakan, amma bai kamata a ce an yi wa Habib hakan ba, don haka kwata-kwata ba ta so ya biyo ta ba, amma gudun karya kuma zargarta da wani abin ya sa suka taho tare, sai wajen goma saura sannan suka baro asibitin, tunda suka taho ba wanda ya yi wa wani magana har suka isa gida. Hajiya Jamila ta cika ta yi fam, Tunda ta leƙo ta ga alamar ba sa gidan su duka, tana ƙofar get tana kaiwa da komowa ta ji ƙarar mashin ɗin Habib. Alamar gasu sun dawo, tana tsaye suka shigo cikin gidan. Fatima ta kalle ta ta ce sannu da gida. Ta amsa da yau wata shige abinta. Ita ma Hajiya Jamila shigewa na ta ɓangaren tai tana jin takaicin abin da Fatima ta yi mata. Tabbas ba don sharaɗin da boka ya ginda ya mata akan fitar Fatima a gidan ba, da yau sai ta fita. Amma a juri zuwa rafi. Tabbas ta fara gajiya kuma ita ma ta tana buƙatar Habib. Duk da son zuciya irin nata da kuma duba da yadda ta raina Habib, amma tun da ba ita ta haife sa ba ai dole ta yi kishinsa. Tana shiga ɗaki ta shiga kiran wayar Hajiya Zulai. Tana ɗagawa ko gaisawa ba su yi ba. Ta shiga cewa, a gaskiya na gama yankewa auren Habib zan yi tun da ba haramun ba ne. Cike da tashin hankali Hajiya Zulai take cewa, kin kusan abin da kike faɗa kuwa? Hajiya Jamila ta ce na sani a gaskiya ina son auren Habib dan shi kaɗai ne mafita. Kar ki manta ba ni ce na haife sa ba kuma ban shayar da shi ba kawai dai ni ce na zama garkuwa a gare sa. Hadiya Zulai ta ce, Duk na san da hakan, amma kina ganin Habib zai amince ya aure ki, alhalin yana ganin tamkar ke ce kika haife sa, sannan in shi Habib ya amince ta ya matarsa za ta yadda, kuma yaya mutanen duniya za su kalli wannan abin. hadiya Jamila ta ce, Ban damu da amincewar Habib ko kuma Fatima ba, ban kuma damu da yadda mutanen duniya za su amshi abin ba, kawai dai ina son cika burin zuciyata, kuma akan hakan babu abin da ba zan iya yi ba, don sosai na nake ƙaunar Habib. Hajiya zure ta nisa sannan ta ce, shi kenan Hajjaju na ki gwada sa'ar ki magani Nan suka yi sallama kowace ta kashe wayarta. Hajiya Jamila kai kawo ta shiga yi tana jin zuciyarta na shuya. Wato Habib duk da ya ganta shi ne bai biyo ta ɓangaren ba. Tabbas lokacin ya yi da Habib zai zaɓa tsakanin ni ko ita. Bayan kwana biyu, Tuna an sallami Gireni daga asibiti a lokacin ne kuma ya Haidar ya dawo Najeriya tare da tarin nasarori da ya samu a aikinsa sai zuwa ake yi ana masa sannu da zuwa tare da taya shi murnar dawowa hankalinsa gaba ɗaya yana wajen fatima ganin duk families ɗin nasu sun hallara a gidan amma ban da ita wayar sai ɗauko ya shiga kiran nambar ta bugu ɗaya ta ɗaga tare da faɗin you are welcome my special bros haidar ya ce thanks dear amma ya na gaba ki zo ta rata ba Murmushi Fatima ta yi sannan ta ce ga nan zuwa na tsaya don in yi wa yayana abin da ya fi so. Haidar ya ce me kenan? Fatima ta ce, Gaskiya ba zan faɗa maka ba domin ina so in yi surprise ɗinka, Murmushi ya sannan ya ce, Take care my dear, I'm waiting for you, bye. Kashe wayar ya ita ma ta kashe tana murmushi cike da farin ciki. Fatima tana ta kammala yi wa yaya haidar dambun shinkafa. Ya ji kayan haɗi sai ƙamshi yake ta haɗawa. Ta haɗa masa lemon mangwaro tare da yi masa donut. Sai da ta kammala komai sannan ta yi wanka ta shirya cikin shigarta ta atamfa doguwar riga wacce ta amshi jikinta. Ta marza ɗaurin ɗan kwalinta tare da ɗaukar gyale ta yafa sannan ta fito. Dama ta sanar da Habib tana Yana fitowa ta same su a falo a zaune yana gem da yake wikin ake yi babu aikin shi yasa yake zaune a gida yana gem ganin fitowar ta sa Habib tsayawa tsam yana kallon ta wani kishin ta ya ji ya kama sa don ya tabbata dole in ta fita sai maza sun kalle ta. Da sauri ya miƙe yana faɗin bari na zo na kai ki don bana son ki fita a kalle min ki. Fatima bata so haka ba, amma ta san in ta nuna ba ta so to tabbas yanzu Habib zai shiga cewa don ta ga a mashin ba mota ba. Daga nan ya shiga cewa inda ya isa mata ne da ta shiga motarsa ya kai ta. Ita kuma ba ta son ya je 'yan gidan su yi masa rashin mutunci. Haka ta ɗauki basket foot ɗin ta nufa waje. Suna fitowa Hadiya Jamila ita ma tana fitowa, kuma da alama fita anguwa za ta yi Fatima ta gaishe ta ta amsa ba yabo ba fallasa, tare da cewa Habib, ina so ka kai ni gidan Hajiya Zule. Habib ya ce Hajiya ita ma Fatima gida za ta je kuma ni ne zan kai ta sai dai ko ki yi hakuri ki hauna Fif. Da sauri Fatima ta ce ba komai, ni zan fita na hauna Fif kawai ka kai Hajiyar. Bata jira cewarsa ba ta yi gaba dama ba ta so ya kai ta. Habib bai so haka ba don ya fi so ya kai Fatima da kansa. Hajiya Jamila cike da jin haushi ta ce, Habib, ni kake wulakantawa akan matarka ko? wato ni in fita in hau na fif ita kuma ta je ka kai ta to ina so ka sani na baka nan da sati ɗaya za a ɗaura mana aure da ni da kai in kuma ba haka ba za ka tasar min daga gida sannan kuma za ka bar wajen aikin ka kuma ka bani mashin ɗina da na siya ma duk abin da ka yanke ina jiran ka, don daga yau lissafi zai fara Habib tun da Hadiya Jamila ta ambaci kalmar ya aure ta kan sai shiga juyawa, duk sauran maganganunta ma bai sake jinsu ba, kawai ya faɗi ƙasa wanwar. Da sauri Hajiya Jamila ta nufosa tana salati, tare da furta kalmar na shiga uku. Fatima na shiga cikin gida ta nufi ɓangaren Gireni, don ta san duk suna can tun da duk yau babu aiki kowa na gida. Ai kuwa tana shiga ta samu falo cike dam da 'yan matan families da kuma samari, sai hira ake sha. Sallama ta duk suka zubo mata idanuwa suna kallonta. Haidar murmushi ya shiga yana faɗin oyoyo my sister na, tabbas zan iya cewa duk cikin families ɗin marigayi Alhaji Adamu daga kan ‘ya'ya da jikoki babu kamar Fatima a kyau, don su kansu families ɗin nasu sun san da hakan, shi yasa da dama suke faɗin, ina ma su ne suke da kyanta da wallahi ba za su kare a auren talaka ba. Samar tun da Fatima ta shigo ya kafe ta da idanuwa ko ƙiftawa baya yi, Cikin zuciyarsa yana ci gaba da yi wa Habib Allah ya isa da irin shigar saurin da ya yi masa akan Fatima. Tabbab bai sauran da zai daina ƙaunar Fatima ba, har sai dai idan baya numfashi. Nihila da tun shigowar Fatima ta tamke fuskar ta saɓanin da da tafi kowa ta kalkalewa da surutu. Kallon Samad take aiko ta ga hankalinsa na kan Fatima gaba ɗaya. Wani haushi ne ya kama ta cike da ɗaga murya ta ce, Wallahi ina mamakin ka yaye Samad, ka zauna kana ta san matar aure wacce ta nuna nuna a duniya ita ɗin ba ta da tarbiyya kar ka manta irin yadda ta ƙika sannan ta bijire wa iyayenta akan wani banzan talaka kana kallon har yanzu iyayenta fushi suke da ita amma ka kasa cire son wacce fushin iyaye ke ɗawainiya da ita bata gama rufe baki ba ta ji saukar wani wawan mari wanda ya sa ta ganin giftawar wasu taurari da kuma ɗaukewar ji na wani lokaci Yaya Haidar ne tsaye akan nihila yana huci tamkar mayin wacin zaki, sai da kowa na wajen ya shiga hayyacinsa. Nihila kuka ta saka mai sauti tana dafa da kuncinta. Cikin muryar faɗa Haidar ya fara magana. Fatima ba ta ɗauke da fushin iyaye. Ina so ku sani duk wani cin kashi da kuke mata ina sane da shi. Duk cikin ku in aka cire Maryam dukan ku kanne kuke a wajenta. Sannan me ya laifinta dan ta bi zabin ranta wanda zuciyarta take so. Duk cikin ku ku faɗa min ba wacce ba ta da saurayi wanda ba dan cikin familin nan ba. Kuma kowace da za ta samu kofa da sai ta gabatar da shi a matsayin mijin da za ta aura. To ina so ku sani daga yau duk wacce ta kuma yi wa Fatima rashin kunya wallahi jikinta sai ya gaya mata. Yana faɗin haka ya shiga tare da riko hannun Fatima suka bar falon baki ɗaya. Nihila ita ma miƙewa ta tana kuka ta nufi hanyar barin gidan. Ɗaya bayan ɗaya kowa ya fara tashi yana barin falon. Yaya Samat yana zaune ya yi shiru tamkar wanda baya magana. Cikin zuciyarsa sosai ya ji daɗin irin yadda Haidar ya yi wa Nihila. kuma ya san da yawa a cikinsu za su ji shakkar ƙarawa yi wa Fatima rashin kunya. Tabbas daman hakan na yi masa ciwo, dan dai kawai shi ba shi da zafin da Haidar yake da shi, shi yasa ba sa tsoronsa. Haidar a falon momin su ya zauna shi da Fatima, hawaye ne yake zuba a idanun Fatima. Haidar ya ciro hankacif a aljihunsa ya shiga goge mata tare da cewa, ki share hawayenki yanzu lokacin da zaki yi farin ciki ne, tunda na dawo ba wanda ya isa ya kuma gaya miki magana bare kuma rashin kunya. Dadi da momi ma tun da na dawo yanzu za mu zauna da su dole su daina yi miki abin da suke yi. Fatima sosai ta ji daɗin abin da ɗan uwan nata ya tabbas ta san tun da yaya Haidar ya dawo to komai zai yi mata sauƙi a yanzu. Nan ta ji zuciyarta ta yi wasai ta fara buɗe masa abubuwan da ta kawo masa. Sosai ya ji daɗin ganin abubuwan da ta girko masa. Nan ya sauko ya shiga ci yana santi tare da yaba wa ƙanwar tasa. Yaya Samat ne ya shigo shi ma zama ya fara kai wa cikinsa don dama shi ma yana son dambin shinkafa. shinkafa sosai. Take ya shiga santi tare da cewa, Maiti irin wannan girki haka tamkar a restoran. Murmushi Fatima tai tana faɗin haba ya yi samat. Kar ka fasa min kai fa da yawa. Murmushi shi ma yi sannan ya ce, Allah babu fasa kai Maiti. Wannan girki ko a gidan shugaban ƙasa sai haka. Turo ƙofar da aka yi da ƙarfi shi ya sa su Fatima duban bakin ƙofar da sauri. Hajiya Bara'atu ce tsaye tana riƙe da hannun Nihila wacce ido ya yi mata jajir tare da kumbura. Duban Haidar ta da wani mugun kallo sannan ta fara magana. Wannan irin laifi Nihila ta da za ka mata irin wannan marin. Haidar ba tare da ya duba Hajiya Bara'atu ba ya ce ki tambaye ta za ta faɗa miki ai. Nan fa Hajiya Bara'atu ta kuma shaƙa don dama ba wani shiri suke da Haidar ba. Tun suna yara dama ya fita daban. saboda zuciyarsa. A fasace ta shiga faɗin, ba ita nake so ta faɗa min ba kai nake so na ji daga wajenka. Haidar ko kallonta bai kuma yi ba saboda gani yake ba shi da lokacinsu. Ya yi sabat ne ya ƙarfin halin cewa, Mama Bara'atu Nihila ce ba ta da gaskiya, domin kuwa rashin kunya ta dinga yi wa Fatima. Hajiya Bara'atu ta watsa wa Samad kallo sannan ta ce, Sannu sallamamme wanda bai san ciwon kansa ba, duk irin yadda yarinyar nan ta nuna maka tsana amma kana nana da ita. Rashin kunya kuma da kake cewa Nihila ta yi mata har kun manta rashin kunyar da ita ma ta dinga yi wa iyayenta. Waye Fatima ba ta yi wa rashin kunya ba lokacin aurenta da wannan talakan yaron. har zuwa wajensa take siyi zance kaga kuwa ƙarshen rashin kunya kenan da rashin da'a Fatima ƙasa ta yi da kanta tana jin zafin maganganun mama Bara'atu haka ta dinga ruwan faɗanta har ta gaji ta fita tare da cewa bari Alhaji Abubakar ya dawo a can ɓangaren Hajiya Jamila kuwa tuni ta kira wayar likitanta Yana zuwa ya shiga duba Habib kusan minti biyar Habib ya farfado. Yana duban Hajiya Jamila da dakta da ya duba sa. Take maganganunta suka shiga dawo masa. runza idanuwan sai yana jin abun kamar a mafarki. Wai shi Hajiya take cewa za ta aura nan da sati, dama ya dade yana tunanin ba ita ta haife sa ba. amma sai ta kauda masa da tunanin amma a yau komai ya zo ƙarshe dole ya san su waye iyayensa tashi zaune yana duban hajiya wacce likita ke yi mata bayani magungunan da za a siyo wa habib ɗin nan likita ya yi musu sallama ya tafi habib ya duba hajiya jamila ya ce ina so ki faɗa min asali na sannan kuma su waye iyayena tabbas na san ba ke ce kika haife ni ba tuntuni in ma kuma ke ce kika haife ni to tabbas ba ta hanyar aure kika samar da ni ba na haka ina son sanin cikakken asali na ni waye waye mahaifina sannan kuma da gaske ke ce kika haife ni ko kuwa Zufa ce ke karyo wa Hajiya Jamila tana duban Habib, wanda shi ma ita yake kallo. To, ta ina za ta fara kuma in ta faɗa masa gaskiya yaya zai karɓi abin. Ta yi nisa a tunaninta ta ji Habib kusa da ita ya riƙe ƙafarta yana faɗin, don Allah ki sanar da ni waye ne, na daɗe da sanin waɗannan mutanen da kika tura neman auren Fatima kika ce kawunne na ne ba ni da haɗi da su, hayar su kika yi ke da ƙawarki, amma haka na ƙyale ki saboda ina son ni ma na gana na auri Fatimar. Amma a yau ina ki, da ki daure ki sanar da ni asali na. don duk uwar da ta harfi ɗanta na cikinta ba za ta neme shi ba, duk da yanzu duniya ta lalace iyaye maza na neman ƴaƴansu mata amma ban taɓa jin inda uwa mace ta nemi ɗanta namiji ba sai ke kuma yanzu abin ya girmama tun da gashi kina neman mu ya aure wa iyazu billah lallai yau na tabbatar da ba ke ce kika haife ni ba Hajiya Jamila hawaye ta shiga idan sosai ta shiga tausayin Habib Tabbas tana son Habib kuma tana jin za ta iya komai don ta aure shi. Duk irin yawon duniyar da ta yi bata taɓa jin daɗin mu'amala da kowa ba kamar yadda take ji a gurin Habib. Nan ta share hawayen ta fara cewa Habib. To mai saurare, bari mu dakata a nan mu na gaba insha Allah za mu tasha inda muka tsaya. Da fatan dai labarin namu.